صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانر alhamis wanda yau watan ramadan yana da kwana goma sha uku alif hudu da arba'in da uku hijiriya kuma yau muna sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya allah ya haɗa mu a wannan masallaci na fcda wanda yake area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan muke yi tare da alaramma malam saifullahi umar kira a Allahu wara'a wanda mun kammala aya ta 122 a cikin suratul tauba zai na kuskure na ce ta 123 yau insha Allah za mu shiga sabon darasi a aya ta 123 a cikin wannan sura ta tauba mai albarka sura ta tara معلم بسم الله يا الذين عملوا آتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka imani qatilul ladina yalunakum ku wa wa'anda suke kusa da ku min kufari a cikin kafirai kafin ku fita nesa ku fara da wa'anda suke kusa wal yajidu fikum ghilza kuma lallai su samu ko kuma lallai su gane tsanantawa da kuma dagewa fikum a cikin yakin yaƙatta su da kuke yi alamu kuma ku sani cewa annallaha ma'al mustaqin lalle Allah subhanahu wata'ala yana tare da masu takawa to wannan aya ta 123 kamar yadda malamai masana tafsiri suka faɗa al-imam hajjatul wada kamar yadda muka sani gaba ɗaya garuruwan larabawa sun sallama wa musulunci kafin shekara ta goma kafin shekara ta goma kamar yadda za mu ji yadda ibn kasir allah ya amma akwai wasu larabawan wa'anda su suna nan a biladun sham ita kuma biladun sham sham ta da ita ce ƙasa ta farko ko daula ta farko da za ka fara tararwa bayan kabar ƙasashen larabawa in kai arewa to nisanta da headquarter ta musulunci bai kai nisanta da wato bai kai nisan headquarter musulunci da kowace daula ba bayan ita sham ɗin ita kuma sham a nan ne daular ruma ta kankama wanda shugaban daular shine ne duk wani wanda yake duk wata ƙasa da take ƙarƙashin rum to herakal shine shugabanta wanda ƙarfin mulkin su har ya tsallaka teku ya shigo afirka ta gabas da afirka ta gabas maso arewa abin da ya rage kawai mulkin bai tsallaka zuwa ga sahara ba ta namu ya zo mana nan saboda haka a su kuma addininsu shine kiristanci to akwai wa'yansu burbushin larabawa na asali tun da kun san shi larabci da kuke ganinsa wato kala-kala ne shi larabcin nan da muka sani kala-kala ne akwai al'arabul ariba wato larabawa na asali waɗanda suke yanzu babu suke asalinsu larabawa ne tun da Allah halittu duniyan nan a larabawa suke akwai kuma al'arabul mustariba waɗanda suke su kuma laraba wanda daga baya suka zama larabawa sannan akwai abin da ake kira al'arabul ba'ira ko alba'ida Laraba wanda yanzu gabaɗe sun ƙare babu ko ɗaya wanda yake ya rage a cikinsu wanda wannan a cikinsu akwai adil akwai jadid akwai amalik akwai jurhum akwai amin akwai ad akwai samut wayannan duk wanda ka sani a duniyar nan ka sai masa yana da alaka da su gaba ɗaya Allah ya karar da su ka kafa abin da ya saura sai dai ɗan furfushin yaran su amma dai larabawa ne adu da samudu da qasmu da jadisu da abilu da amimu da amaliq da jurhum amma har yanzu in ka je garin da waɗannan larabawan suka zauna za ka samu sunayen garin larabci ne amma za ka gaba irin na yanzu yanzu misali ka je bala sham in yawancin garuruwan sai ka ga larabci ne amma aka ce ka nemo fassara sai zuwa aka samu ba yanzu filastin duk sunayen garin filastin za ga duka kalmomin ne misali a ce ariha irin su jinena irin su ramalla ko da ke ramalla ramla ce ai daga baya ta koma suka canja ta koma ramalla ko za a gani irin su bai bai baitulahun ko da ke wannan a iya cewa larabcin yanzu ma zai iya supporting ɗinsa to to su eh, biladi sham akwai kusan samud ai a biladi sham suke duk da cewa za ka ga ai tsakaninsu da tabuk ba nisa sosai bai fi kilomita 100 wani abu ba kaɗan su diyar samud kenan tsakaninsu da tabuk amma duk da haka ita karta tabuk din a lokacin tana cikin daular rom kuma daga tabuk zuwa bodar jordan urdun ai ba nisa in ta bude ta arewa to sai zanto su larabawan wato sun miƙa wuya duniyar larabci ta miƙa wuya daga musulunci amma ya zanto daidai inda gabar tsakanin ƙasashen larabawa da ƙasar rum akwai larabawan da suke kiristoci a cikin sham da sham kanu ta ta hukumin rum su wa'annan larabawan suna ƙarƙashin kulawar gwamnatin rumawa to a sanadiyya haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shirya ranjina aka je aka yakin tabuk domin a je a kwato wannan yankin fa kana ghazwatu tabuk awwal ghazwatin للإسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام yaƙin tabuk shine yaƙi na farko da ya tsallake ƙasar larabawa ya tsallaka izuwa ga sham walam kulfi fiha qitalun lakin wudi'at aljizyatu ala ailata wa busra kun ga da aka je tabuk ai ba yi yaƙi ba sai dai kawai a dawowa wa Allah Salama ya kakka kakkama wa'ansu garuruwa kaman aila da busra manzala sallama duka yayi sulhu da su ya sanya musu jizya wa kanat tilka ghazwatu irhaban lin nasara to wannan fita yakin da aka yi ya zama an tsoratar da da nasara wa nazalat suratu bara'ata ba suratu bara'atu bara'atun min aqibaha sai Allah ya saukar da suratul tauba bayan dawowa daga yakin tabuka فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر سيدا ما ونن آية لتسي قاتل الذين يلونكم من الكفار أيضا أما ذا الله يا ما فارع لو كما وصية تيشيوا to yanzu ku ci gaba da rarakar duniya amma ku fara da na kusa sannan ku ƙara gaba kaɗan sannan ku ƙara gaba kaɗan ku tsallake ku bar wa'yansu ɓanna ne barinsu ku tafi can na nesa domin sai an fara na kusa tukuna an gama da su sannan a shiga na nesa sai ya ce a bi haisu kullama taqarra baladun lil islami wa kana tajawuzuhu biladu kufrin كان حقا على المسلمين غزو البلاد المجاورة ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم فارس ثم انسنوا الى مصر ثم الى افريقيا ثم الاندلس اجملتي yace shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda kan sai Abubakar zuwa Umar zuwa Uthman zuwa Ali Allah ya kare da a gare su sune al-khulafa sai fara da bude kasar Sham sannan suka tafi kasar Iraki sannan kasar Fasha sannan suka karkato zuwa Misra sannan suka karkato Afriqiya shine Tunisia kenan sannan kuma daga nan suka tsallaka turai aka shiga spain andalus saboda allah ya ce qatilul lazina ya nuna al min al-imam ibn kathir allah ya ji kansa da rahama kamar da yake cikin tafsiri yake cewa amara allah ta'ala an yuqatilu al-kuffara awwalan fa awwala a wannan aya allah ya ce qatilul lazina yalunakum min al Allah yana umartar musulmai da su fara yaƙar kafirai ɗaya bayan ɗaya a fara da na farko tukuna sai waɗanda suke biye da su al'aqraba fal'aqraba a fara da na kusa sannan waɗanda suke bayan su a kusa a haka haka ila hauzatil ila islam ai ta yaƙar su har sai sun shigo musulunci ko a tsare godan musulunci ولهذا bada a الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب shi yasa bisa wannan umarnin sai manzo Allah ya fara da yakan mushrikai a jaziratul arab kun ga na abinda quraishawa suka yi musu na kuro su da suka suka hana su addini suka sa su dole da suka bar gidajensu sai aka fita aka tare musu hanya fa kanat gazwatu badar da aka yakin badar din nan 310 wani abu suka rinjaye mutum dubu aka kashe mutum 70 aka kama fursuna 70 manzo Allah ya dawo gida to su kuma kafiran ƙurashin har a lokacin maza a bai damu da wai ya yi nisa ba to ƙurashin sai suka ɗau sha alwashin sai sun ɗau fansa zaman mitin da aka yi na farko akan sai an sha fansa abbas ya rubuto wasiƙa a ɓoye ya aiko maza Allah ce to kai hattara ga halin da ake ciki tun manzo Allah ya shiga taitayinsa bai taɓa tsayawa ba kawai kasa kunnen sa yake kullum yan aike ke turawa suna masa atisaye kuma ana duba hanya ko da wato za a samu za a ji farmaki ya taho kafin nan banu ka sai suka zo da wani bakon abu sai suka fara tsokanan musulmai aka fara da cin zarafin wata mata ta je wajen mai kira gwal saboda bayan an saukar da hijazi a shekara ta biyu shekarar badar to sai suka ga wai lallai tun da ta je a yi mata aikin gwal dole sai ta buɗe tsaraitinta ma'ana sai ta buɗe hijabinta an ganta wannan yasa suka yi mata makirki suka ɗora dutse akan kayanta tana tashi sai hijabin nata ya yaye sai yanayin jikinta ya bayyana ba a yadda ya kamata su gani ba wani musulmi a gabansa kishi ya kama shi ya kan wancan wanda ya yi wannan aika-aikar sai rikici ya barke a kai har sai aka kashe shi wannan ba yahudan dan banu ba, da su kuma sai suka taru suka kashe wannan musulmin sai labari ya yatsu a madina cewa to fa gashi fa rikici ya barke tsakanin kainuka da musulmi to ashe wannan nasarar da manzo Allah ya ci a yakin badar ta bakanta musu rai sai manzo Allah wasallam ya ce a dakata kar ai komai ya tsaye da musulmai ce kar ku dau fansa ku bari sai sa aka rubuta musu aka tura musu cewa ga abin da ya faru kuma ga alkawarin da muka yi na zaman lafiya da mutunta juna kowa kuma ya addininsa tunan take sai suka ce a in kana ganin ka kai kana ganin ka samu mutanen makka yadda kake so mu ka taba mu mana ba wani abu da zamu a kai, sai Allah ya saukar da wa in ma na min qawmin khiyanatan wa in ma takhafanna Allah ya ce idan dai ka ji tsoron eh, wato ha'inci daga wa'insu mutane to kakkara ma ha'incin ku ɗauko takardar da kai alkawarin cewa ba wanda zai taɓa wani a warware alkawarin shi kenan yanzu a yi cewa wani alkawari daga yanzu ya tsare kowa ta fata fushe shi saboda kai ba zai yi kai ha'inci ba Allah baya son masu ha'inci inna lillahi bil kha'in to daga nan ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kirawo sahabbansa gaba ɗayansu ya ce duwanda ya san yana da wani alkawari tsakaninsa da banu ƙainuka a yanki sai sahabbai suka yanke in banda abdullahi bin ubay ibn salul shi kaɗai ne ya ce a naksha an bana da'ira muna jin tsoron kar a je mu je mu yanke kuma al'amari izo ba mu muka yi nasara ba a zo gashi gashi an kira shi an ce yana cikin sahabbai ne tagliban saboda duka yawancin sahabbai ne amma shi da yake munafiki ne ai Allah ya san ba sahabi bane ba amma dan a gane tunda a cikin su yake sai a ce shi ma yana ciki amma shi ba ba sahabi bane kowa ya sani to har aka saukar da ayat suratul maida a ya lana la tattakhidhu alladhina يقولون Mm-hmm. hasbut kaga Allah ya ce ya ladina amara ta tukhul yahudu yahuda wa nasara awliya har zuwa inda aka faɗi wannan aya to take kowa yanke alƙawari tsakanin su da su to sai suka ga manzo Allah yana shiri abin da yasa manzo Allah ya kula su kenan saboda su sun shigo ni amma manzo Allah hankalinsa yana can waje amma tun da sun shigo to a fara da su saboda wannan law of proximity din na yaƙi kusancin nan yana da mahimmanci ƙa'ida ta wannan su ne na kusa da sallama kawai sai ya hau shiri da shi da sahabu kawai sai aka ga su da Allah suna ta shiri su ma kawai sai suka hau shiri sai aka sake saukan musu da aya cewa adkana lakum titi fi fi'atayn wa Allah ya ce akwai aya da ta faru fa a gare ku ya kamata ku ɗau wa'azi a ƙungiyoyi biyu da suka haɗu na ƙungiyoyi ne ka gani wayannan musulmai suna yin yaki saboda Allah sune manzon Allah sama da wayannan sahabban da suka kusa. su kuma wayancan kafirai ne sune kafiran maka amma me ya faru taraunahum wa yarawnahum afwan shi can ɗin ma suna ganin sun ninka musulmai amma me yake faruwa wallahu amma magana ba ta yawa ba ce Allah yana ƙarfafa wanda ya ga dama da nasararsa to abin da ya faru kenan mutanen nan suka iji take manzo Allah sama ya samu koye dira a farfajiyarsu hayyu banu qainuqa tana nan a harra hayyan kankace mai wannan an kewaye su sai Allah ya zuba tsoro a cikin zukatansu da firgici suka shiga cikin wani irin yanayi daga ƙarshe dai su falon ɗaya suka rasa yadda za su sai suka aiko cewa to suna so a taimake su a ba su dama su fita su bar madina gaba ɗaya za su yi ƙaura su bar madina ba za su ɗauki komai ba sai 'ya'yansu da iyalansu da komai amma duk za su bar abin da suke da shi kuma za su sai ba su kwana uku komai ya haɗa su da sa'ad ya ce ya tabbatar da sun fita ba suna ta shirye-shirye suna ta suka kwana ukun kamar ba zai ba suka ce da sa'ad don Allah saboda abu suna da alaƙa ta kasuwanci da zumunci tsakanin shi da su ka ce Allah ba za a ɗan ƙara musu ɗan wani wasu wasu ɗan kwanakin ba ya ce wallahi ko ni ɗaya ba zan ƙara muku ba akan abin da kai ba zan je nemo muku alfarma ba kankace ne wannan dai ba yadda suka iya suka tattara ina su ina su suka auna suka tsara gaba suka yi can hanyar khaibar daga baya kuma Allah ya halakar da su su kaga ba a yaƙi da su ba saboda wa'yan target ɗin mu za can ma wa'yancan ilai kuwa shekara ta uku tana zuwa sai ga sanan sun kawo masa farmaki shine aka yi uhud da aka yi uhud aka yi tare jini biri jini amma har yanzu musulmai ne suka ci nasara saboda ai manufar tahowa uhud shine a kashe manzon Allah sallallahu alaihi sallam mazala suka zo kashewa saboda su an kashe Abu Jahal shugaban an kashe Umayyah bin Khalaf an kashe Uqbah bin Abi Mu'ayth an kashe Al-As ibn Wa'il an kashe alwalid ibn mughira duk wanda ka sani babban sindidun min sanadi da quraish ba wani gida da ba a taba su ba to su gani suke kawai su kashe manzon Allah shine sun samu nasara to amma ƙarshe da suka zo aka fafata sai Allah ya jarrabi musulmai wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun wannan dalilin sai sa musulmai sai suka ji jiki amma ba a iya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dai rufan masa a daidai wani waje hatta kai an gaggabe masa haƙori an harbe shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Abu Sufyan da ya gangaro ya hango inda musulmai suke yazo ya tsaya ya kurma ihu yace afikum Muhammad sai na Umar ya zumbur manzo Allah ya zaunar da shi sai kyale shi kyale shi masa shiru sai ce ya mutu an kashe shi afikum ibn Abi Quhafa sai na Umar ya zumbur zai miƙe magana manzo Allah ya ce kyale shi kyale shi kyale shi ai mu ya taba rabu da shi afikum ibn afikum ibn al-khattab umar ibn al-khattab aka yi mabban zace ina a'ul hubal sai kuma zai yi guguncin hubal sai maza Allah ce to mayan masa da sai ce Allahu a'la wa ajal sai ji ya faɗa an mayan masa da irin harafin da ya ƙare da irin harafin da ya ƙare sai ce al-yawma bi badr yau mun rama badar mun ɗau fansa sai ce qatlana fil jannati wa qatlakum fil nar eh to amma ku mamatan ku na badar suna wuta wuta mu kuma mamatan da muka shahidan mu na uhud suna aljanna maza Allah ya gaya masa ya mayar da wannan masan sai ce lana uzza wa la uzza lakum ba uzza a madina mu kuma a maka muna da uzza da lata da uzza kenan sai ce Allahu maulana wa la maula lakum kaga ashe ne ba su ci nasara ba sai ya ce to kuma in kun isa mu haɗu da ku baɗi a badar albadar al-kubra kenan mu haɗu da ku a wuri kaza aiko manzala sun haɓa na cika ya kwashi sahabbansa suka tafi yi kuma abu na kusa da afan a can yankin khaibar suka haɗa kai da ƙauya wannan da suka afan da sauransu suka yi ƙawance sannan ije igayyato kafiran makka sannan suka haɗa kai da banu ƙuraiza a cikin madina akan za a zo a kewaye manzala sama a mai falon ɗaya a mai kwas ɗaya manzala ta salama sai da aka kusan a mamaye shi sannan labari izo masa kankace mai wannan ya nemi shawarar sahabbansa salman farisi ya ba da shawara a haƙa rami aka yi handar aka kewaye madina aka ce saboda in za su shigo ta ta gefen madina to uhud dutsen uhud ya zama shamaki ba za su iya fitowa ta madina ba idan kuma za su fito ta ɗaya gefen wadil aqiq ya yi musu shamaki to amma hanya ɗaya da za su shigo tsakanin wabar ne da waƙin to wabar da waƙin ɗin su ne kaɗai mafshigar da za a iya shigowa to tsakanin wabar da waƙin ɗin a haƙa ramin da zai zama kawai a zo a tsaya a gaban wabar da waƙin sai a tura waɗanda za su kewaye madina ta ko ina su kuma su zo su tsaya a nan to ne suka fita ta wannan yankin ta gefen saniya aka je aka yi wajen yana a seh unguwar da ake cewa seh a hayi wabar da waƙe tun daga wajen almasajid saba'a din aka yi wannan khandak ɗin karshe wa radda Allahu allazina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina wa kana Allahu aziza wa anzala allazina ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم بنو قريبتنا وأموالهم وأرضا لم تقعوها خيبر قنتنا هذا شكرا تشدى شكرا تبكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يشير أن تفيع أمرا بعد سنة ياكيبا أكا تريشي أخو ديدية أكا يسله من ذا الله ينا داوة يشتو مهتم فتخيبر شيني أرضا لم تقعوها إن لم تقعوها إن wanda Allah yake cewa a cikin suratul fatahi yake cewa wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha anan suka je suka suka je suka samu fa'ajjala lakum hadhihi sai Allah ya fara gaggauto muku da wannan suka je kaga sun gama da Khaibar saboda abin da yasa manzo Allah ya tafi Khaibar saboda Banu Quraiza ai Banu Banu Nadir da suka fita daga Madina domin su li'awwal hashar aka kore su bayan an kashe Ka'ab Malik ashraf shugaban su su ma sun yi tsageranci sun so su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallama su ma Allah subhanahu ya sanya musu tsoro a cikin zukatansu sai ga su yi hurbuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'min sai ga shi kawai aka samu saboda bala'in ƙeta ta ba yahudi sun fara rubuta gidajensu saboda sun kaddara za su fita su bar madina musulmai suka zo suka dinga taya su don ai maza a ƙarasa a tafi a wa musulmai wurin suka dinga ma yanke dabinansu don kan ma a ce in sun fita ai za a yi amfani da dabinansu ne a ci arzikinsu sai munafukai suka dinga cewa in ban da ɓanna san munafuki ana zaune da bai ce komai ba amma duk ran da iga kofar magana sai yi magana in ban da ɓanna sai ku zo ku dinga yanke dabinai shi dabino in an bar shi me yayi dabino ne ya muku laifin kuna tare da mutane ba za ka gane cewa ba ne sai dan wani abu ya faru sai kaga ya cire kansa daga cikin ka ku dama kun ce kaza ku kuke da awas sunna shi dama ya cire kansa ya san ba ruwan biri daga da shi dama ala sunna ba to su ma munafukan farko haka kan kace me wannan Allah ya mai musu da martani ma qata'tu min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah Allah ne ya ce ku yanke dabina to wannan banin nadir din suna can kuma suna hada tubu sun hada da iyayen iyayen gidansu da ƴan uwansu ƴan haiba. ba irin fitinar da ba ta haifarwa maza sama sai zato tun da haka ne da su aka yi yakin ahzab dama yana cike da su sai ya fara zuwa ya je mamaye su in ka ce ne wannan Allah ya sa aka gama da haiba? to bayan an gama da haibar shekara ta bakwai aka zo aka gama da fadak aka gama da 'yan kasashen da suke kewayen khaibar da komai mazala sallama ya dawo gida to a ne daga baya aka zo aka yi mu'uta bayan an yi mu'uta mazala sama ya tura ya fara kafin nan sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga herakal azimin rum yanzu kun ga an ɗan fara matsawa gaba amma tallata musulunci ya ya kai wa al cewa ah, bismillahir rahmanir rahim من محمد رسول الله إله رق العظيم الروم فإن أما بعد إني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا فإن عليك اسم العريسيين سنن يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا بزوا قرش كما يرغب توثيق أزوا كسرى na farisa to shi hirakal ya kusa ya musulunta mutanensa suka hana shi amma shi kuma na farisa wai dan mai maza Allah zai fara sa sunansa kan ya sa sunan kisra sai ya ga wasiƙar kuma ya turo a kamo mai manzan Allah sassama labari ya zo maza Allah samu Allah ya ce mazzaƙ Allah Allah ya keta mulkinsa maza Allah sai rubuta wasiƙa zuwa ga muƙauƙi sarkin misra a askandariya shi kuma mu kauke sai ce to zai duba ya gani ya yi godiya kuma ya haɗo kyauta sha tara ta arziki a ciki har da mariyacin ƙirƙiya da kuma ‘yar uwarta sirin wacce hassan ibn sabit ya aure ta to bayan an yi nan maza Allah kuma yana sane da abin da ya faru a Roma yana sanar da abin da ya faru a Farisa to kafin ɗan saƙon Farisa ya zo shi kisira ɗin ɗansa rana ɗaya kashe shi ya hau kan kujerar mulki na sai a ce da ɗan saƙon nan ya dakata tukuna sai mun ga mai zani kaga Allah ya fara keta mulkin Kisira kenan ko an fara samun civil war rikici ya fara faruwa saura ruma ɗin to anan ne da bayan an yi wuta an kashe wa manzon Allah sallallahu alaihi sahabbai an kashe Ja'far ibn Abi Talib an kashe Abdullah ibn Rawaha an kashe Zaid ibn Harithata manzala sallama ya ce to lalle wannan hanyar ta arewa ba mu aminta da ita ba lalle sai mun tura domin a je a amintar da mu hanyar to aka tafi shekara ta takwas a shekara ta tara a shekara ta takwas manzan Allah sallallahu Alaihi sallama dama an yi alkawari za a shiga makka zuwa baƙi to kafin baɗin sai alkawarin da aka yi tsakanin banu tsakanin ƙuraishi da manzalasa sai ƙuraishi suka warware alkawarin saboda banu bakar suna da sun ƙulla ƙawance da ƙuraishi banu ku za a kuma sun ƙulla ƙawance da manzalasa sallama kuma a sharaɗin an yi cewa idan ƙawayen banu ƙawayen ƙuraishi suka taɓa ƙawayen manzan Allah sama ko ƙuraishi suka taɓa ƙawayen manzan Allah sallama tufa kamar sun taɓa manzan Allah sama ne komai zai iya faruwa idan kuma da manzan Allah sama zai taɓa wa'anda suke ƙawance da ƙuraishi ko wata ƙabila da take ƙawance da annabi sama ta taɓa ƙabilar ƙuraishi ko ƙabilar da take ƙawance da annabi sama shi ma kamar manzan Allah ne ya taɓa ƙuraishi amma in ba haka ba za a shekara goma ba yaƙi manzan Allah sama sai ya samu amincin ƙuraishi to shi yasa ya je aka yi wannan yaƙin to kuma daga baya da suka warware alkawarin a shekara ta takwas annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga a shekara ta tara ta tara na'am ya shiga yaje ya bude makka yaje ya bude makka a shekara ta takwas afwan ya bude makka fatahu makka ya umara ya rusa gumakan da ke cikin ka'aba Allah ya dawo masa da makka to bayan ya yi fatu makka to daga nan sallallahu alaihi wa alihi sallam sai labari ya isarwa banu a hawazin su kuma hawazin suna da alaƙa da su maza Allah amma a nesa can can so da shi hawazin din ibnu mansur ibnu khasfata ibnu ikrimata ibnu qais ailan ibnu mudar kun ga mudar kakan manzo Allah na can sama ne suna da dangantaka da su ta can ta mudar to sai suke ganin cewa kaffa manzo Allah ya ce maka kuma izo i kawo musu farmaki to sai su ma suka tashi suke yunkurin kawo manzo Allah sama farmaki manzo Allah yana ji sai maza maza ya tawagar da ya zo da ita da waɗanda suka musulunta aka kwashi mutum dubu goma sha biyu aka tsara gaba to a nan ne aka je aka yi yakin hunai wanda mun yi kusan episode ya kai hudu akan yakin hunai daki daki daki daki daki daki a farkon suratu tauba sai dai lokacin muna tafsiri a Legas ne yakin hunain ya faru aka zo aka yi yakin ta'if manzon Allah ya ci nasara a hanyar dawowarsa ya raba ganimar da ya samu gabar ya ci khaibar wa hadara maut da garin hadara maut maza Allah ya tura nan ma an kai musulunci a yaman wa ghaira zalika min aqalin jaziratul arab an gama kusan da kasashen da suke jaziratul arab arabian peninsula an gama da su wa dakhala nasu min sa'ir ahya'il arab fi dinillahi afwaja kun san a shekara ta tara zuwa ta goma aka dinga bulbulowa ana zuwa ana karɓar musulunci kawai ƙabila gaba ɗayanta sai ta zo ta karɓar musulunci shara'a Allahu fi qitali ahli kitab to anan sai Allah ya fara saukar da dokar a fara yakar ahli kitab fatajahhaza li ghazwir rum ahli kitab sune yahudu da nasara to wa'anne ne a kusa tunda an gama da khaybar sune nasara to sai manzo Allah sama ya shirya zai fara yakar rum allazina hum aqrabu an-nasi ilay wanda sune mafi kusa zuwa gare shi ko ila jaziratul arab wa aulan nasi bid-da'wati ila al-islam kuma su ya fi cancanta a fara kira zuwa musulunci li kaunihim ahlal kitab domin su dama tuntuni addini ya taɓa zuwan musu addinin kiristanci fa balaga tabuka thumma raja'a sai je tabuka ya dawo li ajali jahadin nasi wa jadabil biladi saboda wahalar da aka sha da kuma kasancewar garin faƙo ne wa biƙil hal da kuma tsananin yanayi وكان ذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام salam wannan ya faru a shekara ta ثم اشتغل في السنة العاشرة فنما ذا الله أشكرا تقوما يشغل بحجة الوداء سول أتكير نمسلين في شيني كأي أبن دبيعيد كان سيانونا ومتاني ماذا سواء يتقين حجة جاهلية أما بي تأبو تاو قمتي ببيتقين شرمان دلار باتكي با amma dai dama ya zo ya tara ana yi kuma ya taɓa fita hajjin kamar yadda dalilai suka tabbatar a karatunmu na muktasar sira mun yi wannan bayanin sosai da dalilai da nassoshi da munaƙasha sun ma'ajalat kulmaniya ba kun san manzala sama tun da ya tura alƙurra an kashe su a hanya to shine ya shirya rindina ƙarƙashin jagorancin usamatu bin zai lokacin bai kai shekara goma sha takwas kuma ya tara dakaru cikin zaɓaɓɓun sahabbansa ya yi musu addu'a ya sallame su to sun fita bisa wasiya a nan salama domin su je su kai farmaki a yankin rum ɗin fitarsu ke nan, sun yada zango kafin su bar madina kawai sai suka ji labarin manzala sama ya kwanta rashin lafiya bai fito sallah ba sai suka fasa tafiya sai suka tsaya a nan suna so su ji ya yanayin jikin maza Allah su salama zai kaya to a nan ne fa kullun jiki ci gaba yake sai da maza Allah yi kwana tara a kwanci sai labari baki ya zo musu cewa maza Allah ya rasu dole ba yadda suka iya sai suka dawo su usama bin zai suka dawo da suka dawo maganar tafiya kun gaba ita kenan a ranar da manzo Allah sallama ya rasu ran litinin ya rasu da hantsi dama ba a yi sallah asuba da shi ba amma dai an buɗe masa labule ya hango su suna sallah ya yi kuka kuma har yake cewa lamya mutu nabiyun dama ba wani annabi da zai mutu har sai Allah ya gwada masa al'ummarsa a bayan wani daga cikin al'ummarsa sannan za a su ya murmushi sannan aka sauke labulan rabanta da su nan to kuma su suna cikin tashin hankali da damuwa gari na wayewa suke fara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar da wani sahabi ne suka fara shiga kafin nan na Aisha tana zaune ta ga halin da manzo Allah sallallahu alaihi yake ita dai ta je yana cewa sir rafiqil a'la amma in kana da mara lafiya baka so ya mutu in ka ji shiru ma dai zaka ce Allah ya sa dogon suma ne ta fita ta je ta nemo matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suna ta jimamin dai su dai ba su sani ba ya cika ne ko bai cika har sai da wata mata ta shigo gidan ita ta fi su sanin yaya ake gane mamaci ko kuma su dai ko da sun ga alama ma za su ce Allah ya daba ita ba ce sai ta ce fa ya rasu sai kuka sai na umar yana shigowa ya ji kuka jikinsa ya bashi amma bai yadda ba shi ma sai da ya shige inda manzo Allah sama yake yana zuwa shi wannan sahabin ya gani sai na umar ya gani amma sahabin sai ce mata rasulullah sai na umar ce kai dama ina zargin kana cikin munafukai ashe dama kana in ka tsara cewa manzo Allah ya rasu sai na tare maka kai kawai sai na umar sai ya fito shikenan sai kuka gidan aka yi ta kuka duk wanda ya shigo yanayin ma ne yake tabbatar masa ranka ce mai wannan labari ya karaɗe madina yana tafiya na tafiya har ya kai wajen madina har ya kai wa mayakan nan har su ma sun dawo a ranar litinin din a ranar aka zaɓi sai na abubakar ya zama khalifa ya zama khalifatu rasulullah a saqifatu bani sa'ida sallallahu ala rasulina wa ala sa'ir al-anbiya ajma'in wa radiyallahu anhu sahabati ajma'in to lokacin sai na abubakar ranar da ya zo ofis kun ga ba zai komai ba a litinin din nan saboda annabi bai taɓa mutuwa a gabansa sun ga ya za a yi ba yanzu sai nemo hukunce hukunce ake yi farko tukuna a yi masa wanka ko ba a yi masa wanka ba ya tabbata za a yi masa to an tashi masa wankan a cire masa kaya ko ba a cire ba har sai da suka yi bacci suka ji magana an gaya musu cewa su wanke shi a cikin kayansa to in an tashi ina za a binne shi a kai shi baki ne ko a kai shi ina ne har sai sai na wakari zo ya faɗi cewa ya ji manzo Allah ya ce duk annabin da ya mutu yana mutuwa na inda za a binne shi duk wannan an yi shi tsakanin litinin da talata da laraba ƙarshe to lahad za a yi masa ko shakku har sai da aka yi ijima'i akan ga yadda za a yi aka zo mai haka kabari ya zo ya haɗa har zuwa ranar laraba aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun daga ranar laraban nan aikin sai na abokar ya fara yana sanar da wannan rundunar ta usama su ya fara kira qatilul ladina yalunakum nuna al-kuffar yace to ku fita ku je ku yakin da manzan Allah ya tura ku ya sake selecting to sai wasu ka ce to tun wurwuri ya ce ina ba yadda za a yi manzon Allah sama ya rasu da san wani abu a ransa kuma ni in kasa masa shine achievement na sai na abokan na farko kafin kwan abu suka ce to in dole sai an fita a cire yaron nan yayi kankanta a nada wani yace manzon Allah ya nada shi kuma ni in ce dama lokacin annabi fa haka wasu ko suka ringa faɗa har manzon Allah ya ce in tabtanu fi imratihi faƙad fa'antun fi imrati abi wani a karatun na muktasarin sira mun faɗaɗa wannan tarihi shi ma dai a takaice ne a dunkule yana da kyau ka san tarihin musulunci saboda wannan ayar tana cikin ayoyin da maƙiya Allah suke jifanmu da ita in aka samu irin bahagwayen mutanen da ba musulmai ba da kuma masu aƙidar ba Allah mulhidai suna ɗauko ta su ce gashi nan ma ƙatilun da zai na yalo na kummin kufar ma'ana so kuke da duk kafaran duniyan nan zai kun gama da su to inda za su ji wanda ya ji wannan tarihin da yadda abin nan ya kasance sai kaga yadda abin yake tafiya a nutsa a nutsa za ka iya fahimta ka gane komai to a lokacin yana baka ya tura su suka fita kuma suka je suka kai farmaki suka samu nasara ne tarin yawa in kana so ka duba ka sa jaishi usama ko a google din nan ka duba duk da cewa google ba komai za ka gaskata ba yawanci shi ya kana amfana da shi ne in kana da ilimin naka da ko in baka iya da larabci baka sa usama expedition da turanci su za ka ga detail akan usama expedition fitar da suka yi lokacin sai abubakar wannan fitar da suka yi suka samu wannan nasarar da suka dawo ya razana daular Roma suka ce a ah, ta aiwomin da fitin da annabin ya mutu shikenan addinin ya mutu ashe addinin yana nan to sai da bakar tun da yayi wannan flashing din ka flash ne a nuna musu cewa fa muna nan fa mazala ya koma ga Allah yana nan tun rafiqil a'ala amma addini bai mutu ba to sai ya dawo rikicin cikin gida kuma yana zuwa farkon abin da ya fara shi ne. tuta goma sha ɗaya ya ƙulla saboda akwai ranar nan suka yi ridda wasu suka ce sun daina ba da zakka wasu suka ce su kuma sun bar musulunci dama sun zaci don annaba ake yin zakkar ana nan kuma waɗansu kuma sai aka ji labarin tsulaiha ya yi da'awar annabta sajah a taniniya ta yi da'awar annabta musailima su ma matal kazzab ah, alhanafi shi ma ya yi da'awar annabta al-aswad daga yaman yayi da'awar annabta aka ruɗa musulmai lokaci guda duk ƙauyawan nan da suka yi imani kusan duk sun yi riddan da mutanen madina sai yan tsirayi take sai na abubakar ya ce ina ya ƙulla tuta goma sha ɗaya ya ɗauki ƙwararren kwamandoji su khalid bin walid da sauransu ya tuttura su wani ya tafi bahrain wani ya tafi yaman wani ya tafi banu tamim wani ya tafi yamama dukansu su ma wannan bayanan nasu ina ganin su ma a cikin farubin ridda mun yi bayanin su kuma yana nan a cikin shafin mun ana so aka duba za a gani insha Allah a tarihin sai na abukar da muka yi kusan episode ya kai goma sha wani to a nan ne za ka ga irin yadda sai da aka dawo da jaziratul arab ta take dawowa kan musuluncin da manzo Allah ya tafi ya bari karshen amana kenan to suna dawowa an kashe musailima an ci nasara to sai na bakar ce to qatilul ladina yalunakum min al-kuffari ta dawo take sai ya zabu sahabbansa ya zabi Khalid ibn Walid da Musanna ibn al da wasu komandoji sai ce ku fita ku yankin Farisa daular Fasha tafi yankin Iraki kenan da Iran da yankin Rasha sannan ya dauki Abu Ubaidah ibn jarrah da Shurahbil ibn Hasana da Ikrimah ibn Abi Jahal da sa'ad bin abi ƙas da kuma wannan su kuma gaba ɗayansu da amr bin al ko da ke daga baya wasu duk ya dinga tura su su kuma ce su tafi rum daular rum a nan suka kasu wasu suka yi urdun wasu suka yi filistin wasu suka yi suriya wasu suka yi inani kankace mai wannan rundunar khalid da ta fita ta fara da kudu maso gabashin iraki janubu garbai iraq kudu maso yammacin iraki suka fara da ubulla a hankali kankace ne wannan sun fara sassaƙe yankin daular fasha su kuma wannan na ruma sun tafi sai zanto sun samu tsaiko domin daular daular ruma din ta zo musu da rindina ta ban al'ajabi da makamai da kayan yaƙi da giwaye to da khalid ya fara cin nasara a nan sai wannan kwamandojin suka aiko da sai na abubakar ga halin da ake ciki sai na abubakar ya maza maza ya umarci khalid cewa ya kasa rundunarsa biyu ya bar rabi a nan ya taho da rabin ya je taimaka wa 'yancan. to shi kuma khalid da ya yi haka ya amfani da wannan damar ba wai ya taho da gudu bane ina yana ji ne yana cin ƙauyuka yana cin garuruwa sai da ya rarace wannan hanyar yana ƙara yawan sojoji har sai da zai samu sabu ubaid ubaidata abin nan ibn al-jarrah amir ibn jarrah sannan ya zo ya haɗe su a wuri ɗaya to a nan ne aka yi yaƙin yarmouk wanda musulmai suka ci nasara a can kuma aka yi yaƙin ƙadisiyya aka ɗan ci nasara akan musulmai har aka kashe manyan kwamandojin musulman sai da sayyidina abubakar ya ƙara musu rindina to ana tsaka da wannan yaƙin sayidina abubakar ya rasu sayidina umar yana hawa ofis farkon abin da ya fara yi shine ya rubuta wasiƙa aka tura mutanen rum cewa yanayi musu ta'aziyya cewa khalifan manzon Allah sama ya rasu amma yanzu ne aka nada khalifa bisa wasiyar na Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma ya sauke Khalid ibn Walid saboda labarin nasarar da ya ji an ce duk inda Khalid yake ana cin nasara dan ya ce ci imanin mutane kar su zaci cewa nasara a hannun Khalid take ya nada Abu Ubaidah ibn Jarrah ana tsaka da yarmuk sako ya iso wa Khalid ya bude ya ga an sauke shi amma sai ya kiya bude sai ya kiya fada saboda in ya fada a ciki akwai sakon mutuwar sai na abubakar zai kashe wa musulman jiki da haka sai aka bar suka ci gaba da fafatawa sai da aka ci nasara an gama khalid ya zo ya yi bayani na irin victory speech nan da ake yi wanda kwamanda zai zo ya yi to a lokacin sai ya ce to bayan nan kuma ina muku ta'aziyya ga abin da ya faru kuma ni kuma an sauke ni ma yanzu na koma ƙarƙashin jagorancin abu ubaida to anan ne fa sai da suka yi shekara da shekaru har sai da suka karɓi baitul maqdis to ka qatilul ladina yalunakum min al-kuffar kuma a can din ma in ka fadada a a cikin karatun mu na tarihin sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare shi a tarihin sayyidina Umar mun yi tafsil mun in detail kowane gari muna faɗa yadda aka yi yakin da sauransu to abinda musulmai suka yi kenan to shine abinda ibnu kasir yake faɗa yake cewa haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma suka ci gaba da waqama bil amri ba'dahu waziruhu wa sadiquhu wa khalifatuhu Abu Bakar as-Siddiq kamar yadda ne muku bayani radiyallahu anhu wa qad mala ad-din kada an yanjafila wato addinin yayi wata taga taga kada anyan jafila saura kirsi ya tintsire amma sai Allah bai sa addinin ya tintsire ba sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi fa sabbatahu Allah ta'ala bi sai Allah ya tabbatar da addinin da sayyidina abubakar fa watsada fa watsada alqawaid wa sabbata da'ima ya ƙara tabbatar da ginshikan musuluncin kuma ya ƙara ƙarfafar abubuwan da suke rike da musuluncin da foundation din musuluncin warar da sharidar dini wa huwa raghib wanda kuma suka fita daga addini sai na abubakar ya dawo da su ko sun ki ko sun so wa radda ahlan riddati ila al-islam wanda suka yi ridda ma aka dawo da su wa akhadha zakata mimman mana'aha min hamina tugham sannan yazo ya karbi zakka daga wajen azzaluman da suka hana ta wa bayyana wa bayyana al liman jahilahu ya dinga bayanin gaskiya ga waɗanda suka jahilce ta wa adda rusul hamalahu sannan ya isar da saƙon da ya ɗauko daga annabi sallallahu alaihi wasallam anir rasuli sai da ya isar da saƙon ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم sannan ya fara shirya rundunar musulunci ta tafi rom ta je ta yaƙi a abadatar sulban wanda suke bauta wa cross gicciye wa ilal furti abadatar niran ya kuma tura su zuwa ga fasha wanda suke bautar wuta fa fata Allah jakadansin da ya tura sai Allah ya buɗe wa kisra wa kaisara wa man ata'ahuma min al-ibad kaji magana duk da saja'i ibnu kasir yake yi Allah subhanahu wata'ala ya turmuza harshen hancin kisra da kaisar sarkin rum fasha da sarkin rum cikin bayi wa anfaqa kunuzahuma fi sabilillahi kama akhbara bi zalika rasulul ilah kuma dukiyar da aka samu a katangar kisra da a katangar kisra a katangar kaisar ila a katangar kisra da abinda aka samu a fadar kaisar man duk sai na abubakar yasa aka raba dukiyar saboda Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada labari wa kana tamamul amri ala yadi wasiyyihi min ba'dihi sai ya zama cikamacin al'amarin ya koma hannun wasiyin sayyidina abubakar shine sayyidina umar wa waliyi ahdihi mai jiran gadansa al-faruq al-awwab wanda yake umar al-faruq mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya wanda yake mai koma zuwa ga Allah shahidil mihrab wanda aka kashe shi a wajen da yake jan mutane sallah abi hafs umar ibn al-khattab baban hafs umar dan khattab radiyallahu anhu fa argama Allah bihi unuf al-kafara sai Allah ya turmuza hancin kafirai da sayyidina umar al-mulhidina wayanda suke masu kaucewa hanyar Allah wa qama at-tughata wal munafiqina Allah kuma ya karya ashin bayan kafirai da azzalimai munafikai da azzalimai wastaula alal mamaliki sharqan wa gharba sannan sai na umar ya samu ya mamaye dukkan dauloli da masarautu gabashin jazira da kuma yammacin jazira wa humilat ilaihi khaza'inul amwal min sa'iril aqalimi ba'dan bu'dan wa qarba aka dinga jakon dukiya ana kwaso ta daga garuruwa ana kawowa madina daga nesa da kusa fa farraqaha 'ala al-wajhi shar'i sai na umar ya amfani da wannan dama idin ga kasa dukiyar a bisa tsari na shari'a wasabilil mardi da tafarki wanda yake yardajje ثم لما mata shahidan da aka kashe sai na Umar Allah ya kare da a gare shi ya shahada wa qad asha hamidan ya rayu godaddiyar rayuwa ajma as-sahabata min al-muhajirin wal ansar muhajiruna da ansar suka yi ijma'i ala khilafati amir al-mu'minin Uthman ibn Affan a bisa cewa wanda zai ci gaba da halifanci shine amirul mu'minin sayyidina usman dan affan radiyallahu anhu shahidar da Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda ya yi shahada a cikin gidansa fakasal islamar riyasatan fakasal islamar riyasatan kullatan sabira sannan ya sanya wa musulunci wani shugabanci ya sanya wa musulunci ya samo wa musulunci shugabanci ya bayyana a wata riga wacce ta ishe musulmi da musulunci domin a lokacin sai na usman aka shigo da musulunci har zuwa tunis daga nan kuma aka tsallaka zuwa yankin turai har zuwa turai ta tsakiyar turai ta gabas tun a lokacin sai na usman a lokacin aka buɗe kuburus cyprus kenan cyprus wacce take cikin yankin turai a wacce take cikin turki wacce take cikin yankin turai ita ce mutarafin biha sannan a lokacin aka buɗe kustantiniya constantinople kenan kamar turkey ne yanzu za ka ce kenan kuma a lokacin har addinin musulunci ya ɗauka ya shiga daga nan har ya yanka wato kudu maso gabashin asia wasu ma suna ganin daga nan har musulunci ya kai china a lokacin aka shigar da musulunci zuwa ga samarkand inda ake cewa sarmakanda har musulunci ya kai yankin india kaga irin aikin da sahabban nan suka yi ba a shekara talatin ba fa yana wakar shekara biyu yayi yana umar shekara goma sai na usman shekara goma sha sai na usman ya yi shekara goma sha biyu kaga ga biyun sai na abubakar ga goma umar ga sha biyun usman kaga shekara 24 kenan sai na ali ya shekara shida sai ya ba da shekara talatin gaba ɗaya a shekara talatin ɗin nan addinin musulunci ya karaɗe duniya aka karɓe aka canja tarihin duniya domin tarihi rubutacce in ka ɗauka ta abin da yake a rubuta tun daga alexandria macdonald na farko alexandria na biyu aka dawo kan heraclus kusan ƙarni takwas dukan jagoranci a hannun alzalimai yake har sai da aka zo lokacin nan ne aka shimfiɗa wa duniya adalcin da har yanzu siyasar duniya da kimiyya ta siyasar duniya da kimiyya ta tattalin arziki na duniya duk sanda kaga an ci nasara to an yi abin da ya dace da tsarin da aka shimfiɗa shi a wannan lokacin wanda in ka koma ka karanta eh, islamic political science a siyasar shari'a za ka ga duka an faffaɗa maka wannan da ƙa'idojin da dalilan wanda wani lokacin ma abin da yahudawa suka tace daga andalusiya lokacin da kiristoci suka ci spain a yaki a shekara ta alif hudu da da casa'in biyu suka kori musulmai daga gornaba da take andalusia spain kenan to yahudawa da suka zo suka sace turaf na musulmai daga nan yankin turkiya daga yankin Andalusiyan suka yi spain da shi ƙarshe har ya isa zuwa ga turai wanda a yanzu duk wani abu da ake takama da shi galibi an gina shi ne akan wannan turaf din na musulmai da aka kai shi wannan wajen haka yanzu ba wani abu da za a zo a gaya mana na cewa musulunci ba gidajen addini sai dai in mu muka ga dama muka mai da kanmu gida dawa kuma inda za ka bi irin yadda mu in muka je yakin yadda muke yi yadda musulmai suke in sun ci gari galibi talakawan garin suna kun jin daɗin mulkin musuluncin fiye da mulkin addinin su na da amma ka duba ba zan ɗauko maka dogon tarihin shiga spain ba amma ka duba a shekara ta 1492 kwace daular da aka yi lokacin ƙarƙashin jagorancin ferdinando da isabella ko sabella ake ce mata da turanci isabella ko to lokacin da suka kwace musuluncin ƙarshe ƙa'ida aka saka ko ka musulunta ko ka garin. mu kuma an karanta hatta yi tsaljiziya ta an ko ƙatil lazina ya nuna kun shi kenan sai a yi ta kumfan baki su ka je ka karanta tarihi ka gani ko ka musulunta ko ka bar garin aka ga mutane suna tabarin garin ƙarshe aka rufe kofa ma aka ce ko mutum ya zama kirista ko ya bar garin ƙarshe ma aka rufe aka ce ko mutum ya zama kirista ko a kashe shi aka dinga yanka mutane yanzu in ana cewa spain yanzu ina ina valencia ina marsiya ina madrid ina barcelona ina sara kusa wacce da ake cewa me ya kuke cewa sara kusa zaragoza ko sara kusa ina tsulaitsula ina shatuba ina ishbiliya wacce ake cewa sabella ina ƙurtuba cordoba duk kaga sun faɗi daga hannun yanzu haka ba ka je ka a iya masallacin ƙurtuba kawai al'amudi ya kai dubu goma sha biyu da kullum ake zama ake karanta ƙala Allah wa ƙala Rasulullah har yanzu kuma suna nan amma waɗanda suka je sun ba mu labari Allah kuma ya tsare mana muwa mu je mu gani in ka je za a yadda ka je za ka gafa nan ne abdulhaq al-ishbili a nan ya zauna yake ba da karatu imamu dukansu guda biyun da mai da mai duka a nan suke imam al'urtubi wannan namu mai wannan tafsirin a ne wannan tafsirin shi ma a nan yake ibn abdulbar a nan yake ibn hazam a nan yake kai ana ta lissafa maka shi yasa abul baqa'ir randi Allah ya kansa da rahama a cikin waƙa sali kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bi tib al aish insanu yal umuru kama sha shahattaha duwalun man sarahu zamanun sa'atu azmanu fadaa'u ad-dahri alwanun mulawwanatun وللزمان مسرات وأحزان har izuwa inda ya fara ta'aziyyar abin da ya faru a andalus a ƙarshe ce limisli haza ya zubul kalbu min kamadin in kana fil kalbi islamun wa imanu to mu ga yadda qatilul ladina yaluna kum min al-kufa in yadda abin ya